shin tallata koma ne ko kuma a shafe-shafen mai na ijawo inda daukacin al'ummar duniya suka sa ido a shafin nata wato jarumar da yadda muke magana akan ta fati washa a inda muka tsinkaye ta a kwanakin baya a shafin ta na sada zumunta instagram take postin hotuna daban-daban inda ta saka wani hoto take cewa because of your smile you make a life more beautiful wato saboda murmushin da kake yi rayuwarka za ta iya kasancewa cikin jin daɗi hotunan da mun gangi jarumar ne inda take sanya kaya irin na bare-bari wato ta sanya faya ne lufaya taya sannan kuma ga dogayen riguna inda take sakawa tana cikin murmushi jarumar tamkar da ka ce talla take yi to ga dukkan alamu dai jarumar ita ce ma tilo ɗaya a cikin masana'antar kaniwood wanda a wannan shekara take bayyana farin cikin ta a duk irin yanayin da ta tsinci kanta muna iya cewar fati washa a dai bi sannu sannu domin muna shekarar covid-19 ce Allah ya bamu nasara Allah ya kare kowa daga dukkan wannan cuta ta covid-19 da fatan cewar masana'antar kaniwood za ta dawo ta ɗora daga inda ta tsaya a ci gaba da samun harka daidai gwargwado muna bibiya ku ne inda muke kawo muku labarika daban-daban ku ci gaba da bibiyar mu inda za mu rika kawo muku labarika daga masana'antar kane